وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام شقا تكن سورة لقمان wannan sura tana cikin surorin makka waɗanda suke ƙunshe da bayani akan tauhidi da kuma karantar da makarimul akhlaq musamman yadda ake tarbiyyar al'umma tun daga yarinta har ya zuwa ƙarshen rayuwa wannan sura kuma tana da ayoyi guda talatin da hudu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى يتي ألف لام mun yi bayani a baya da yawa cewa wannan malamai sun ƙoƙarin fassara shi har da fassara ashirin amma biyu ne kawai karɓaɓɓu na farko wanda suka ce Allah shine mafi sani da abinda waɗannan kalmobi suka ƙunsa na biyu masu cewa waɗannan huruful mabani ne wanda kamar tsokana ne ake ga masu fusahan larabci in sun isa ga ƙur'ani nan ga garabadau zo su yi fito na fito da shi da irin abin da suka saba ji ko suka saba karantawa ko suke amfani da shi huruful mabani su gina huruful ma'ani su gina kalimat su gina kalim su gina kalam har su ƙayatar a cikin maganarsu Allah ce tilka wannan ayoyi da za a karanta na alkur'ani masu nisan daraja masu kusa a cikin amfani da alkhairi ayatul kitabi ayoyi ne na littafin nan mai kunshe da hikima alhakim wanda yake kunshe da hikima kuma hukuncinsa duka adalci ne labarinsa duka gaskiya ne to wannan littafi kenan na Allah hudan sannan wannan littafi ɗin shirya ne wa rahmatan kuma jin kai ne lil muhsinina ga masu kyautatawa a wani gurin Allah ya ce hujallin nas qur'ani shirya ne ga dukkan mutane wani gurin ya ce hudan lil muttaqina shirya ne amma ga masu tsoron Allah wannan kuma ya ce hudan wa rahmatan lil muhsinina qur'ani shirya ne sannan jin kai ne lil muhsinina ga masu kyautatawa wanda ya kunshi bautawa Allah ta'ala ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka allazina yuqimuna as-salata sune waɗanda suke tsayar da sallah ta farilla su yi ta akan lokacinta da ka'idodinta da dokokinta ba a ce masu yin sallah ba sai aka ce masu tsayar da sallah kun ga yana da bambanci tsakanin yin sallah da tsayar da sallah mai tsayar da sallah shine wanda yake yin ta akan lokacinta da ƙa'idodinta da dokokinta ita sallah tana cikin ayyuka na musulunci waɗanda suke take ma tauhidi baya an ce buniyal islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah ما هو الإسلام الإسلام أن تشهد أن wa muhammadan rasulullah wa tuqimus salata sallah akwai ta zaman gida akwai ta tafiya akwai ta rashin lafiya Me zaman gida an wajabta masa yin raka'a goma sha bakwai kullum ta farilla a zahar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu raka'a goma sha bakwai idan a lokacin tafiya ne to an ba shi dama guda biyu an masa saukin dukkan mai raka'a hudu ta dawo raka'a biyu kama a zahar da la'asar da isha su ne masu raka'a hurhudu an dawo da su raka'a biyu da haka a lokacin tafiya mutum yana da dama ya jam'u kuma ya kasaru ma'ana raka'a ta dawo goma sha ɗaya maimakon goma sha bakwai an yafe masa raka'a shida kenan sannan a lokacin yaƙi ma akwai sallar yaƙi wanda ake mata ƙasarul kaifiya har raka'a ɗaya ma an taɓa yi wata rana da yaƙi yayi yaƙi ko in abu ya cuɗe ma inna ma huwa takbiru wal ishara bin ra'as to idan waɗannan farillai suka samu gindin zama guda goma sha bakwai a zahar la'asar magariba isha asuba hudu hudu hudu uku biyu in ka haɗa goma sha bakwai idan suka samu gindin zama to su ne abin da za a fara ɗorawa a sikelin mutum ranar alkiyama awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu min a'malihi yawm al-qiyama as-sala idha wujidat tamma qubilat wasa'iru amalihi wa idha wujidat naqisa ruddat wasa'iru amalihi farkon abin da za a fara wa mutum awo rana alƙiyama daga cikin ayyukansa shine sallah idan aka samu sallah ta yi daidai to sai a karɓe ta da ragowar ayyukansa idan aka samu sallah ta tauye to sai a danƙe shi da ragowar ayyukan ma ba za a karɓa ba sannan idan aka samu sallah ba ta cika ba to a nan nafila take da amfani sai a kawo nafilfili a cikawa mutum farillarsa da shi kun ga amfanin yin nafilfili shi yasa kuka ga nafilfilin ma sun fi farillar yawa domin nafula takan fara daga raka'atul fajri wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'atul fajr ta fi duniya da dukkan abin da ke cikin duniyar gaba daya don kai raka'atul fajr ga salatul duha ga salatul ishraq salatul duha wanda annabi sallallahu alaihi sallama ya koyar da ita kashi biyar ana iya yin raka'a goma sha biyu ko raka'a takwas ko raka'a shida ko raka'a hudu ko raka'a biyu ga kuma rawatib waɗanda ake yin su kafin azahar bayan azahar kafin la'asar bayan magariba kafin isha bayan isha wanda ake kafin azahar da bayan azahar annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da ita kashi kashi har kashi kusan uku akwai biyu kafin azahar biyu bayan azahar in an hada da azahar an samu takwas akwai hudu kafin azahar hudu bayan azahar in an hada da azahar an samu goma sha biyu akwai hudu kafin azahar biyu bayan azahar in an hada da azahar hudu an samu goma sannan akwai hadisin da yace rahimallahu man salla arba'an qabla al-asr Allah ya ji kan wanda ya raka'a hudu kafin la'asar in an hada da wannan da la'asar an samu raka'a takwas akwai sallu ƙablar al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib liman sha'a in an yi wannan an samu biyu in an hada ta da magariba an sami biyar bayan ta akwai raka'a biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani sahabi yana yi har yake ce masa lalle ka yi imani da Allah kuma ka wato san Allah saboda ya karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad a cikin wannan raka'a ta sa guda biyu ta bayan magariba sannan ga nafilfilin da ake kafin isha raka'a biyu bayan isha raka'a biyu sun an hada da isha nan ma an samu takwas ga kuma qiyamul layl ko tahajjudi ko asham wanda ake raka a goma sha ɗaya ko sha uku da daddare ko ƙasa da haka wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da sallar dare kuma yana cikin abin da yake da alheri a rayuwar mutum to an haɗa waɗannan su ne salloli da suke maimaituwa a kullum waɗanda suke ƙarawa mutum tabbatuwa akan hanya wayu utuna zakata kuma suna bayar da zakka mun ce zakka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nassanta abubuwa guda goma a cikin zakka waɗanda su ne ma'aunin duk wani abu da za a wa zakka kayan abinci kala hudu sannan kayan dabbobi kala hudu sannan kuma ƙarafa guda biyu an haɗa su goma a cikin kayan abincin su ma an kasa su kashi biyu akwai tsiro kashi biyu akwai kuma 'ya'yan itace kala biyu su ne akwai dabino da inibi akwai sha'ir da alkama su ne suka zo nassan daga annabi sallallahu alaihi wasallama a yi musu zakka sannan akwai jinsin dabbobi hudu masu nau'i takwas shanu raƙuma awaki tumaki wannan su ne jinsin waɗanda ake musu zakka sannan sai ƙarafa guda biyu zinare da azurfa in ka haɗa su an samu jinsi goma da wannan ne malamai suke auna cewa kullum ma yi kutatu wa yuzanu wa yuddakar shi ma ya shiga cikin abin da za a yi zakka da ƙiyasan akan waɗancan abubuwa da suka zo a nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum bil akhirati hum yuqinun su ne kuma waɗanda yuƙinuna min al iqan min ayqana yuqinu iqan al yaqin jazmul qalbi ma al istinadu ila dalil zuciyarka ta sakankance da abu kana da hujja shi ake kira yaqin al ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi wa ma zaka wata kalibi yastawiyani mutum ya samu sakankance zuciya akwai haƙƙun yaqin akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin yaqini kashi uku ne akwai ainul yaqin abinda ka gani da idan ka tabbata akwai shi akwai haqqul yaqin abinda ka ganshi ka tabbatar ka ganshi da ka shiga cikin sa ma ka taba shi ka ji akwai shi akwai kuma ilmul yaqin abinda ka sakankance a ilmance akwai shi kamar misali aljanna muna da ilmul yaqin akwai aljanna saboda Allah ya ce akwai aljanna kuma labarin Allah gaskiya ne idan mutum ya hango aljannar to ya samu ainul yaqin in ya shiga cikin aljannar to ya samu haqqul yaqin ulaika ala hudan min rabbihim Allah ya ce waɗannan su ne suke kan shirya min rabbihim daga wajen Allah ta'ala mahalicinsu wa ula'ika irin waɗannan kuma humul muflihuna su ne masu rabauta alfalhu mun ce ana nufin tsaga ƙasa don a saka amfani idan amfanin ya yi kyau ya fito sai a ce aflahal fallahu wanda ya noma ɗin nan ya rabauta to daga nan ne duk wani abin arziki sai ake kiransa fala wato rabauta wanda rabauta a duniya ya kunshi abubuwa guda uku na farko akwai albaka ya zama akwai ka sannan algina sannan kana da wadata in mutum akwai shi sannan ya samu wadata sannan ya samu ɗumamina ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa to ya samu rabauta a duniya shi ko rabo a lahira baqa'un bila fana wanzuwa ne ba karewa wa ginan bila faqar sannan arziki ne ba magana talauci to shi yasa arzikin lahira yafi kowanne daɗi da tabbata na'am ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم مال ابن كثير يقول لما ذكر تعالى حال السؤداء lokacin da Allah ya faɗi halayen masu arziki dan aljanna wa humul ladina yahtaduna likita kitabillah sune waɗanda suke shiryuwa da littafin Allah wa yantafi'una bi sama'ihi suke amfanuwa da sauraron alqur'ani kamar da Allah ta'ala ce Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan Ta kashe taqasha'irru minhu juludul lazina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah atafa bi dhikri halal ashqiya sai Allah ya faɗi halin taɓaɓɓu bi zikir halin ashqiya'i halin taɓaɓɓu allazina a'aradu waɗanda suka bujire suka kau da kai anil intifa'i bi sama'i kalamillah bisa amfana da jin alqur'ani ba wa aqbalu ala istima'il mazamir wal jina'i wal suka wato kauda kai suka koma jin garaya da kaɗe-kaɗe da raye-raye da disko da sauran kayan morewa waɗanda ake amfani da su wajen buge-buge da kaɗe-kaɗe da raye-raye wa minan nasi daga cikin mutane akwai man yashtari lahawal hadisi wanda yake siyan kayan wasa kayan shagala kayan kaɗe-kaɗe da raye-raye kawai ya sa ya dinga jin disko a kunnensa kawai liyubilla an sabilillah don ya ɓace gabarin tafarkin Allah in an ce liya billa kenan ko liyu billa in ka yi wa ya'un ɗin zamma ya ɓatar kenan dukkan mai ɓatarwa ku ɓatacce ne ko liya billa don ya ɓace shi akan kansa an sabilillah gabarin tafarkin Allah bigairi ilimin ba tare da ilimin da zai tseratar da shi ba shine alqur'ani da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama akan fahimtar magabata wa yattakhizaha kuma yana rukon ayoyin alqur'ani idan ana karanta masa huzuwan da izgili da ba'a ana karanta qur'ani suna dariya ula'ika lahum azabun muhin waɗannan suna da azaba mai wulaƙantarwa min ahana yuhinu ihana za a musu azaba tare da wulakanci sun san azaba Allah iri iri ce akwai azabun azim azabun shadid azabun ghalid azabun muhit shadid ashaddul azab azabul hariq azabun muhin azaba Allah kari kari ce akwai azabun muhit mai kewayewa da su ko ta ina Allah ya ce za su ɗanɗana kuɗansu malam abdullahi dan mas'ud yana cewa wallahi wannan aya tana magana ne da masu jin kaɗe kaɗe da rairayi kuma yace ba yadda za a yi da san jin qur'ani da san jin kiɗa ya haɗu a zuciyar mutum duk bai san jin kiɗa da raye-raye da ka sa qur'ani zai bar gurin haka duk wanda qur'ani ya kama zuciyarsa da ya ji kaɗe kaɗe da rairayi zai bar gurin shi yasa wani yake cewa shi yana mamaki duk inda kafiri yake sai ka gan shi da san kiɗa da rawa da tsiraici da giya to ranar da waɗannan abubuwan uku suka zo cikin musulmi to tarbiya ta lalace in kaga kaɗe kaɗe da raye raye da da tsiraici da shaye shaye to al'umma ta gama lalacewa wa iza tutla alaihi ayatuna Allah ya ce idan ana karanta masa ayoyinmu na alkur'ani walla sai ya juya baya mustakbiran yana mai nuna girman kai wai shi bai isa qur'ani bai isa a karanta mashi ba ka allam yasma'aha kaman ma bai ji ayoyin alqur'ani din ba yayi watsi da su ka anna fi udunaihi wa qaran kai ka ce akwai wani danƙaran nauyi a cikin kunnensa yadda ya toshe kunnan ya hana shi ya ji alqur'ani bashirhu to ka masa bishara bi azabin alim da azaba mai ɗan karar na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم الله تعالى إن الذين آمنوا للي وتند سكي إيماني mun ce imani daga amana yu'minu iman huwa tasdiq wal iqrar wal i'tiraf lughatan kenan wabtilahan al iqrar wal i'tiraf al mustalzimu lil qabul lil akhbar wat tasdiq lil ahkam imani shine yarda da amincewa waɗanda za su sa ka ka yadda da dukkan labarin da Allah ya bayar gaskiya ne ɗari bisa ɗari kuma ka yarda da dukkan hukuncin da Allah ta'ala ya yi adalci ne ɗari bisa ɗari shi wannan imanin yana da nu'ara guda biyar iqrarun bil qalb al imanu qawlun bil lisani i'tiqadun fil jinani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'ati rahmani wa yanqusu bi ta'ati shaytani sannan yana da tushe guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi wannan su ne tushen imani guda shida sannan kuma yana da rassa guda saba'in da yan kai al'imanu bid'un wa saba'una shu'uba afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imaqatul aza an tariq lahum jannatun wa amilu salihati suka yi ayyuka na kwarai lahum jannatun na'im wannan suna da aljanna ne ni'ima za su shiga cikin ni'iman aljanna ranar alkiyama Allah sa mu a ciki khalidina fiha za su dawwama a cikin aljanna saboda sun yi abin da Allah ta'ala yake so kuma Allah ya cika musu alkawarinsa wa'adallahi haqqan alkawarin Allah tabbas ne babu shakka a cikin alkawarin Allah wa man afdaqu minallahi hadisa wa man afdaqu minallahi qila wa huwa al-azizu Allah shine mabuwayi al-hakimu Allah shine mai hikima Qur'ani bayan an faɗi cewa jin kaɗe-kaɗe da raye-raye da shagala da tatsuniyoyi da karanta littattafai marasa amfani novels novels din nan da ake karantawa da sauran literatures da ake karantawa masu ɓata lokaci da jaridu kaga jarida a take sa ciwon zuciya kullum ka karanta an sace kaza an ɗauke kaza an ɗeba kaza an wawashe kaza an yi rubda ciki akan kaza sai zuciyarka ta je ta kamu da rashin lafiya amma ka dinga yawan jin qur'ani in ka dan karanta jarida kaɗan sai kuma ka ɗau qur'ani ka karanta izu biyar to sai ya goge maka wancan ciwon da jaridu suke dasa maka da littattafan tatsuniyoyi da ƙagaggun labarai marasa tushe da asali shi ne Allah ta'ala yake ta qul huwa na amanu hudan wa ka gaya musu ƙur'ani. Shirya ne kuma waraka ne wallazina layu nuna fi azanihim waqarun wa huwa alaihim ama amma waɗanda ba su imani ba a cikin zukatansu akwai nauyi don ƙararren nauyi su kuma makafi ne gabarinsa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara na'am خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فأنبثنا الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana ƙudurarsa da ikonsa ya ce yubayyinu subhanahu wa ta'ala bi haza ƙudurata hul azimata. Allah yana nuna mana ƙudurarsa mai girma ala khalqis samawati wal ardi wa ma bainahuma a bisa halittan sama da ƙasa da abin da sama da ƙasan ta kunsa na abubuwa masu ban mamaki khalaqas samawati Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai ya kirkiro su daga babu bi ghairi amadin tarawnaha kuna ganin ta ba tare da ginshikai ko amudai waɗanda suke ɗauke da ita ba wannan abin mamaki ne kowa ya gini sai ya yi dirka amma ban da Allah shi yake gini ba dirka ba kwa ganin dirkar ko akwai dirkan ba kwa ganin ta ko kuma babu dirkan gaba daya wanda shi yafi mubalaga wa alqafil fil ardi rawasiya sannan ya jefa akan ƙasa kafaffun duwatsu sune rawasi wanda suka kafe duniyar an tamida bikum le Allah tamida bikum kada ta dinga tambal tambal da ku ita duniya da yake akan ruwa take kuma kuma ruwa shine kaso 75 na duniyar sai Allah ya kace ta da duwatsu saboda kar ta dinga tambal tambal tana kifar da mutane wa bassa fiha min kulli dabbatin kuma Allah ya yada dukkan dabba fiha a cikin duniya din waɗanda har yanzu ba wanda ya san adadin halittun da Allah ya zuba a duniya wasu ƙwari ne wasu masu jan gindi wasu masu tashi sama wasu masu rayuwa a ruwa wasu masu rayuwa a tudu wani ya shiga ruwa ya rayu ya fito ya rayu wani ya sheka a sama wani ya sauko ƙasa wani ya rami mai tsawo wani gashi nan halittu iri iri na Allah har yau ba wanda ya san adadin halittar Allah komai iliminka da bincikenka sai dai ka gano ɗaya ma an ka ɗauka a kan nau'insa da jinsinsa sai ka ƙara rayuwarka kamar da wani bature ya ɗau kuda yace ya gano wajen kala dubunnai a cikin ƙudaje. akwai kudan tsandu, akwai gidan kudan gida akwai kudan zuma akwai kyaltu da mai wannan mai fitila din nan da daddare kuda ne amma kuma da fitila a jikinsa ba kuma ya shawowa daga electric power authority haka haskensa yake daga Allah wa anzalna minas sama'i ma'an Allah ya ce ko muka saukar da ruwa daga sama fa ambatna muka tsirar min kulli zaujin karim wato daga dukkan tsirrai nau'in tsirrai biyu biyu masu karamci fiha a cikin wannan duniya za ga jinsin tsirrai iri-iri wani namaje wani mace wani namiji wani mace wani namiji kamar dabino da ake wato yin kilale akan matar a ɗebi tsiran namijin a barbada akan matar sai kaga dabinon yayi kyau wannan shi ma fanni ne mai zaman kansa da ake karatu a kansa yadda ake haɗa aure tsakanin tsirrai kaga an haɗa yanzu sai a samar da bishiya guda kaga inibi a jiki kaga kwakwa a jiki kaga abarba a jiki kaga ɗata a jiki abu ɗaya ne fa gindi ɗaya ne amma duk ya da waɗannan wannan duk ilimi ne kuma da Allah ya ba ɗan adam wanda ake samo shi a cikin ilimin tsirrai da yadda ake shuka su da yadda ake renan su da yadda suke yin 'ya'ya da wuri wannan duk ilimi ne mai zaman kansa haza khalqullah wannan duk da aka lissafa na yin sama da abin da ke cikinta da kakkafa duwatsu da yada dabbobi a ban ƙasa, da saukar da ruwa da fidda tsirrai iri-iri su sha ruwa iri ɗaya kuma launin su ya bambanta ɗanɗanon su ya bambanta wani za a gan shi kore wani ka gan shi yalo wani ka gan shi ja wani ya 'ya'ya a ƙasa wani ya 'ya'ya a sama wani yayi yaɗo wani yayi bishiya ya fidda ‘ya'ya a sama wani ka ɗanɗana ka ji zaƙi wani ka ɗanɗana ka ji ɗaci wani ka ɗanɗana ka ji salam wani ka ka ji bauri wani kuma ka ɗanɗana ka ji ba ma ka jin komai wani magani ne wani abinci ne wani mahaɗi ne wani kaza ne duk waɗannan halittu ne na Allah Allah ce haza duk abin da aka lissafa khalqullah halittan Allah ne fa'aruni ma za khalaqa allazina min dunihi ku nuna min abin da wani Allah ya halitta me wanda wani Allah ya yi kuma waye wani Allah kuma ina abin da ya yi yake wannan shine karshen ƙurastawa يا أيها الناس ضرب ula? فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا wala اجتمعوا ma'ula. duk halittun an haɗa su ba za su iya yin kuda ba ko da za a yi taron dangi a kan kuda ku gane fa in Allah ya ce halitta yana nufin ijadu shay'i min al-adami kirkirar abu daga babu ba wai daukan wani abu a juya shi ya koma wani abu ba wannan ilimin fasaha ana yi fasahar da Allah ya ba dan adam zai iya daukan wani abu ya hada shi da wani abu ya zama wani abu amma ya kirkiro abun babu shi ba wanda ya sai wannan sai Allah bal zalimuna fi dalalin mubin Allah ya ce lalle azzalimai wato suna cikin bata bayyananne wato ana nufin mushrikai kafirai kenan na'am ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الله سبحانه وتعالى يتي ولقد تبت آتينا لقمان الحكمة من باوى لقمان حكمة anashkur lillah don haka ka gode wa Allah da ya baka hikima wa man yu'tal hikimata faqad utiya khairan kasira duk wanda aka bashi hikima to an bashi alkhairi mai yawa ita hikima in akan harshe take shi ake kira hazaka idan ta dawo kuma cikin ayyuka to ake kira mukarimul akhlaq in ta dawo cikin ilimi kuma shi ake kira isabatul haqq in ta zamo a cikin mu'amala kuma shine kyautata wa jama'a in tsakaninka da Allah ne kuma tana nufin tauhidi don Allah ya baka hikima duk alheri ya tattaru a kanka tsakaninka da Allah ya kyau tsakaninka da bakinka ka sun dace da shari'a ayyukanka sun dace da shari'a Allah da ya halicce ka ka bashi haƙƙinsa bayin Allah da ke kewaye da kai ka ba su haƙƙinsu yadda ya dace dole yana ƙunshe cikin hikima to Allah ya ce ya ba luqman shi ne Ibn kasir ce ikhtalafa salafu fi luqmana hal kana nabiyan am abdan salihan min ghairi nubuwatin shin bawa ne shi na kwarai kawai ko kuma annabin Allah ne daga cikin annabawan Allah ala qaulaini an yi ƙauni biyu amma al aktharuna ala sani mafi yawan malamai suna kan kauli na biyu shine luqmana ba annabi bane wani bawa ne nagari daga cikin bayin Allah shi ne Allah ta'ala ya ce wa mai yashkur wanda ya gode wa ni'iman Allah fa inna ma yashkuru li nafsihi yana yin godiyan nan ne dan amfanin kansa man da khairan falyahmadillah wa man waje da ghaira zalik fala yalumanna illa nafsahu wa man kafara wanda ya kafirce wa Allah kuma fa inna Allah ghaniyun hamid Allah ta'ala wadataccen sarki ne kuma hamidun abin yabo ne ko ka gode masa ko baka gode masa ba wa inna Allah la ganiyun anil alamin halittun ma gaba ɗaya Allah ba sa tsinana masa komai na'am id qala liqman libnihi ka ambata musu shi luqman cikin hikimarsa shine ya iya yi wa yara tarbiyya kuma ana so ka dasa ma yaro tarbiyya shi yasa annabi yake ce ma Abdullahi dan Abbas ya bunai inni uallimuka kalimat احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستئن بالله وألم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك جف القلم شكرا komai ya ƙare ba maganin komawa da baya shine nan shi ma ku duba ku ji yadda ake wa 'ya'ya tarbiyya yace ya buna iz qala wa iz qala luqman libnihi ka ambata lokacin da luqman yake ma ɗansa wato wa'azi wa huwa ya'iduhu yana ma ɗansa wa'azi yace ya bunayya ya kai ɗan karamin ɗana in an yi tasgirinsa kenan bunai ala wazan fu'ail la tushrik billah kada kai wa Allah shirka kenan abin da za a fara gina mutum a zuciyarsa tauhidi wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana la tushrik billah ya kai dana kakka kuskura kawa Allah shirka inna shirka tabbas ita shirka la zulmun azim shine mafi girma a cikin zalunci gabaki daya babu zaluncin da ya kai shirka dan Allah baya yafewa mushriki wa wasaina al-insan wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahna حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اغفر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئ malamai suka yi bayani cewa ita dai shirka din nan wacce Allah baya yafe ta guda hudu in Allah ya raba ka da ita to ka fita daga cikin laifin da ba a yafewa na farko a shirku fil mahabba yi ma Allah ta'ala tarayya a cikin ƙauna ka ƙaunaci wata halitta daidai ko fiye ko sama da yadda kake ƙaunar Allah ka ji wani halitta kana ƙaunarsa daidai da ƙaunar Allah ko fiye da ƙaunar Allah ko kuma ka mai da ƙaunarsa ta zamo yadda ake ƙaunar Allah to wannan ita ce shirkun fil mahabba wanda ba a yafe ma wanda ya zo da ita ranar alkiyama wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار irin wannan ba za su fita wuta ba cikin mutane akwai wanda ya man yattakhidhu min dunillahi ba Allah ba an dadan kishiyoyi yuhibbunahum suna son su ka hubbillah kamar yadda ya kamata su so Allah walladina amanu amma masu imani ashaddu hubban lillah su sun fi tsananta sauyayyarsu ga Allah fiye da waɗancan ga gumakansu na biyu shirkun fil irada wal qasd wan niyya mutum ya karkade lahira a cikin zuciyarsa ba ruwansa da Allah duk abin da yake dan ya samu duniya ne in yayi kuka dan duniya ne in yayi dariya dan duniya ne in yayi tafiya dan duniya ne in yayi fada dan duniya ne in an shirya dan duniya ne in ka gan shi tare da kai shi duniya ce kawai a gabansa baya tunanin gamuwa da Allah ba lahira kwata-kwata a ajandarsa to wanda zuciyarsa ta zama haka shi ake kira shirkul qasdu wan niyya wal irada ba shi ba Allah ba shi ba aljanna Allah ya faɗi wannan ƙara alƙur'ani ya ce man kana yuridu alhayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasuna ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun man kana yuridu alhayata dunya wanda manufarsa shine rayuwar duniya wa zinataha da kawar duniya Allah ya ce nuwaffi ilaihim a'malahum fiha zan cika musu komai a duniya din wa hum fiha la yubkhasuna ba za a tauye musu komai a duniya ba dan ba su da komai a lahira ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar ba su da komai a lahira sai wuta yan wuta ne dindindin waɗannan ba za su fito ba shirka ta uku shine shirku tsa'a shirka a cikin biyayya wani mutum ka dinga masa biyayya kamar yadda ka ce wa Allah biyayya ya halatta maka abinda Allah ya haramta ya haramta maka abinda Allah ya halatta kuma ka yadda ka bi shi wannan shi ma shirka ce da Allah baya yace ta ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha bana maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون Allah ya ce sun riƙi manyan malamansu da manyan masu bautansu sun zame musu abin bauta ba Allah ba kuma sun riƙi Isa abin bauta ba Allah ba lokacin da wannan aya ta sauka sai Adi bin Hatim Tsa'i ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mu fa mu bauta musu ba lokacin da muke kiristoci yace ah, me kake nufi da bauta ba su ce muku abu halal bane a wajen Allah haram wani abin haram ne suka ce halal ne kuka yarda yace eh an yi haka yace to kun bauta musu duk wanda ya ɗauki wani abu a wajen Allah halal ne ya maka haram ne kakka yi abu a wajen Allah haram ne ya maka halal ne je ka yi to in ka bi shi akai ka bauta masa ka mai da shi abin bauta shine shirka ta uku da Allah baya ce ba shirka ta hudu shirkun du'a in ka shiga bala'i ka ɗaga hannu ka roki wani Allah ka ce iyaye ma ko ya agaza ma ko ya taimaka ma ko ya kare ka ko ya baka arziki ko ya tsarba ka da talauci wani Allah ne kuma ko menene ko wane ne to in kai wannan ka faɗa cikin shirkar da Allah yake cewa man aballu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim gafilun wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirina don Allah ya raba ka da shirkan nan hudu wallahi da za a zo da kai alkiyama ka sha giya kwalba miliyan dubu amma ba Allah ya ga dama ko kai ka aljanna kai tsaye ya yafe ma ko ya sa ka a wuce ya maka azabar wannan laifin amma za ka fito ita ko shirka in baka taba ganin kwalbar giya ba baka taba zina ba baka taba caca ba kes ka kaɗai ne shirka to ba kai ba aljanna har abadan abada duk girman laifi Allah zai yafe shi amma ban da shirka. Saboda wanda ya aikata shirka to duk aikinsa gaba ɗaya mai kyau ya rubuje shirka kaɗai ta wakilci dukkan manyan laifuka haka wanda ya zo da tauhidi duk saɓansa gaba ki ɗaya tauhidin nan ya danne shi domin ko an saka shi a wuta ba zai dawwama ba dan ya zo a hadisi idan aka kai yan aljanna aljanna yan wuta wuta sai yan aljanna su ce ya Allah akwai abokanmu da muke rayuwa da su a duniya ba mu gansa aljanna ba Allah ka sa su a wuta a fito da su mana ya Allah sai Allah ya ce to aje cikin wuta bangare kaza za a ga wasu fuskar su fari kafafuwan su fari hannayen su farare su yan aljanna ne da suka aikata sabo aka bi da su ta wuta aje a ciro su sun yi baki irin kamar gawayi gurin alwala ne kawai bai kone ba in an ɗauko su a wani ruwa yadda ka san ka ɗauko roji a cikin wuta ya jajawur ka tsoma shi a ruwa haka nan wato abin ya dinga yi to lokacin neman taimako yayi za a ga 'yan hizba suna zagayawa kowa sai ya ɗebo duk abin da ke a jihun sai zuba a ciki kamar yadda muka da ku jiya ko to shine sai a je a fito da su sai wasu ma sake cewa ya Allah akwai wasu mu ma yan uwanmu suna ciki duk a fito da su sai waɗanda ba wanda ya san su kuma ba shirka a laifin su ko ba su da aikin alheri sai Allah ya ce to ni kuma zan yi shafa'atu rabbil alamin a je a ɗebo duk wanda aka samu ƙwayar zarra na imani a zuciyarsa a fito da shi daga wuta sai a je a dinga tonawa a ita to kazan wuta wani kan wani a ita tonawa a ita tonawa sai a ɗebo waɗannan sun yi baƙi irin sun zama kuma gawayi sai a zo a sa su a cikin naharul hayati sai su ɓuɓɓugo da nama su tsoka su kyau a ce ku tafi aljanna sai Allah ya ce a ɗauko ma wanda bai taɓa aikata alkhairi ba ƙaddu a rayuwarsa amma ba shi da shirka a fito da shi shi ma daga nan sai Allah ya ce to na ƙarshen wanda zai fito daga aljanna ma an faɗe shi daga wuta kai ya tafi aljanna shine ƙarshe daga shi za a rufe aljanna ba wanda zai kuma shiga kuma daga shi za a kulla wuta ba wanda zai ƙara fita daga wuta kuma har abada duk wanda ya samu kansa a wuta to kai ma lissafa shekaru dan ba su da amfani ko kai shekara biliyan biliyan baka ma fara ba tunda ba a ce maka akwai rana fitowa ba shi yasa da za a ce ma yan wuta ku zauna a ta kirga ƙasar duniya a matsayin shekara kowane dutse daya wallahi za su yi farin ciki sun san zai kare wata ra amma ba karewa ne har abada Allah tsare mu da wuta shine Allah ta'ala ya ce wa id qala wa wasaina al-insana haƙiƙa mun yi wasiya ga dan adam kowaye an masa wasiya bi walidaihi da iyayensa guda biyu ya kyautata ma iyayensa ya mutunta su ya darashta su hamalatku ummuhu mahaifiyarsa ta ɗau cikinsa wahanan ala wahanin rauni akan rauni kullun ciki ya tashi rauni uwa take ƙarawa kana ƙara girma ita kuma tana ƙara jin nauyi rauninta na ƙaruwa kamar da Allah ta'ala ya faɗa wa hamluhu wa fisaluhu na shaharan wannan ma an ɗauki muddatul haml aqal aƙalla wata shida uwa za ta yi tana wahala da ciki kuma ta zo ta yi shekara biyu tana wahala da shayarwa duk mutumin da ya saba uwarsa ba zai gama da duniya lafiya ba tana da haƙƙi uku a kanka duk duniya ita kaɗai ce mai wannan haƙƙi ba mai wannan haƙƙin duk duniya sai ita shi yasa in duk duniyar nan suka ce Allah ma albarka uwarka ta ce Allah tsine ma wallahi tsinuwar ta kaɗai duk ta fa albarkar duniyar nan gaba ɗaya gaya ma gaskiya ko kafira ce je kaka mata biyayya inda kawai Allah ya ce ba za ka bi ta ba in ce a saba wa Allah ma ko kafira ce siyo mata ruwa yi mata wanki yi mata wanka duk abin da take bukata yi mata kawo mata abin da za ta ci in ta ce to a dan taba kafirci ba kace <laughs> ba banda nan eh. banda nan sai dai ki faɗi wani abin ai miki haka zaka ta lallaba ta har Allah ya raba ku lafiya to shi yasa yace wa fisaluhu fi amain renansa kuma da yayansa a tsawon shekara biyu ne za ta yi wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma raba'a anashkurni Allah ya ce lalle kai mun godiya wal walidayka kama iyayenka su ma godiya ilayyal masiru makoma duka tana gare ni shi yasa Abdullahi dan Abbas yace Allah ya hada wasu abubuwa guda uku a cikin Alqur'ani biyu Allah baya karɓa ɗaya sai da ɗaya yace a Allah wa ati'u rasula in ka bi Allah ba ka bi annabi ba Allah ba zai yarda ba sai ka bi Allah kuma sai ka bi annabi sanai ce anushkurli wal walidayka ka gode min ka godewa iyayenka in ka wa Allah baka wa iyayenka ba Allah ba zai karbi godewar da kai masa ba sannan wa aqimus salata wa atuz zaka ku tsaye da sallah ku bada zakka duk sallar in dai kana da kuɗin zakka ka ƙi to Allah ba zai karɓi sallar ba sai ka haɗa da zakka sau ashirin da biyu ko da uku Allah yana haɗa zakka da sallah a cikin alkur'ani da haka abdullahi dan abbas ya ce to biyun nan kowanne ba za ka karɓe shi ba sai da ɗan uwansa wa in jahadaka Allah ce idan suka jayayya da kai suka ba da ƙoƙari a kanka ala an tushrika bi abu kai mun shirka ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi a kansa cewa ba wanda ya cancanci abota man da gaskiya sai Allah ba wannan ba wani wanda yake da ilimi akasin haka baka san wani wanda ya cancanci bauta ba bayan Allah babu shi kai ma baka da ilimin wanin ka ma ba shi da shi talatu tu'ihuma anan kakkai musu biyayya don haƙƙin Allah ne Allah ya fi su haƙƙi su fa ka suka shi ku Allah kago ka daga babu wa sahibkuma amma Allah ya ce kai abota da su إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مفتر رجال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن wasiya ya ci gaba da waɗansa wasiya ya bunayya ya ce ya kai ɗana innaha ita saɓo in taku misƙala habbatin in ta zamo kamar ƙwayar komayya ce min haddalin kamar ƙwaya ce ta komayya saboda ƙarancinta an atok ba za ta tafi da hannu ba kun fi sakharatin ta kasance a cikin dutse an danne ta da dutse aw fi samawati ko ta zamo a cikin sammai aw fil ardi ko ta zamo a cikin ƙasa an kai matuƙa wajen ta ya ati bi Allah sai Allah ya zo da ita ranar alkiyama wa nadau mawazin alqist ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كما كنت أبو ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا komai kankantan aiki in ka yi shi sai an zo da shi ranar alkiyama an ɗora shi a sikeli da haka yace ya kai ɗana ka yadda da wannan kar ka shiga wani guri ka ɓuya ka saba Allah ka ce bai gani ba inna Allah latifun lalle Allah ta'ala mai tausasawa ne ga bayinsa khabirun mai cikakken sani ne da duk inda aka je aka aikata wani tsiya ko shegantaka ko alkhairi Allah ya gani ya sani kuma zai hukunci akai ranar alkiyama ya bunayya yace ya kai dan karamin dana aqimus salata duk fa abin da zaka in baka tsaye da sallah ba kayi aikin banza da haka duk abin da kake kaji an kira sallah tsaya ka je kai sallah wa amur bil ma'rufi kai umarni da kyakkyawan aiki ka shiga cikin aikin hisba kenan al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shine malam mawardi ya fassara aka ce me hisba yace al'amur bil ma'ruf idza zahara Iza zahara tarkuhu wa nahyi anil munkar iza zahara fi'iluhu umarni da kyakkyawan aiki in ya bayyana ba a yi da hani da mummunan aiki in ya fito a fili ya mamaye jama'a to a tashi ai ta wa'azi wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah haka umarni da kyakkyawa da hani da mummuna yajidunahu maktuban fit tawrati ya'muruhum bil wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum anil munkari wa yuhilluhum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ذاك أمني لك كان أيكي وانهى عن المنكر كما كي da دممونا waɗannan abubuwan guda biyu umarni da kika da hani da mummuna sikeli ne na imani man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika af'aful iman in kaga ana aikata barna kana da karfin da zaka iya kawarwa da hannu to ka kawar in ba za ka iya ba tashi kai wa'azi ka ce ba kyau in ba za ka iya wa'azin baki abin a zuciyarka ka kaurace masa yace ma min nabiyyin ba asahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه وهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل kowane annabi in ya zo akan samu wanda za su tsaya su rike addini a bayansa kankan amma tafiya tana tafiya sai gurɓatattu su haye kujeran mutanen kirki su dinga hani da mummuna suna suna umarni da mummuna suna hani da kyakkyawa to wanda ya yaƙe su da hannunsa mumini ne wanda ya yaƙe su da harshensa mumini ne wanda ya yaƙe su da zuciyarsa mumini ne bayan nan babu ragowar imani yasa sayyidina Abubakar yana kan mumbari ya karanta ayan nan ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man ta idza Ya yace wannan aya ba ta ba ku dama ku je ku kwanciye ku ana aikata sako ku shiru ba idan ainihin kuka bari ana sabo ba ku hana ba in bala'i yazo zai game da ku gabaki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin masu aikata sabo da yan ba ruwan mu wanda suke jan bakin su su shiru ana barna a gari ko a jiha ko a ƙasa su ja bakin su su shiru dan tsoro ko kwaɗayi dama abin da ke hana faɗan gaskiya tsoro ko kwaɗayi kana tsoron ka a daure ka ko a kashe ka ko a kore ka ko kuma kana kwaɗayin za a baka kujerar umara ko kujerar haji, ko za a baka buhun shinkafa da madara da sallah sai mutum ya ki faɗar gaskiya to ci zo galama na ka kwanta da safe zai ganka ko maye ne mutum da ya ce ka ci zo galama ko ka fito ka zazzara ido nan baka in an baka shikenan ba a baka baka hakura ka ci gaba da wa'azi to wannan shi yake hana faɗar gaskiya duk inda ake kake faɗar ta a duniya abu biyu ne ya hana tsoro da kwaɗayi to yace misalin masu barna da masu jira musu ido kamar mutane ne suka yi group suka hau jirgin ruwa sai da aka je tsakiya sai suka kasu kashi biyu wasu a sama wasu a ƙasa sai na ƙasan suka ce to in muna son ruwa sai mun gaya wa na sama su za su zura guga su ɗebo ruwa su zuro mana ciki da mu da su ya fi kusa da ruwa mu da muke ƙasa mun fi kusa da ruwa to mu huda mana mu dinga sha sai kawai na sama suka ji ana huda jirgi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan suka yi shuru suka bari aka huda to duk gaba su ne za su halaka in ko suka rike hannunsu sai a tsira gaba ɗaya to har yanzu ana barna kuka ce abubuwa mu?' to hadda ko Allah zai hada ku duba ashabu sabaki da suka dinga yin kifi kamun kifi ran asabar sai suka kasu kashi uku wasu suka ce lima na kauman Allahu muhlikuhum au mu'adhibuhum azaban shadida qalu ma'azratan ila rabbikum wa la'allahum yattaquna da suka kama kamun kifi sai kasar ta kasu kashi uku wasu suka yi ta wa'azi a daina a daina Allah ya hana wasu kuma suka ce mu ba mu ba za mu ce ai ba ba za mu ce a hana ba suka yi zaman su wasu kuma suka ci gaba da karya dokar wasu suna wa'azi da Allah ya turo azaba sai ce fa an je nan lazina yanhauna an su sai na tseratar da masu hannun kawai ibnu ya ce ya rawaito daga abdullahi dan abbas Allah bai faɗi kashi ɗayan ba in ba ruwan nan namu ina Allah ya saka su in ma da ya watsi da su ko kuma ya haɗa da su a cikin waɗanda ya halaka saboda sun yi shiru ana saɓawa Allah to shi yasa wannan kyakkyawan tarbiyya ce a wa mutum tun yana yaro wasbir kuma ka yi haƙuri alama a sabaka a bisa abin da ya same ka ma in dai kana wa'azi ba ma buka ba a alama asabaka don dai ka kama hanyar wa'azi sai ka ji zagi sai ka ji sharri sai ka ji kage sai ka ji abubuwa daban-daban duk toshe kunnen ka ka zubar da su a baya kai ta tafiya shi mai wa'azi kamar kare ne da zomo kun ga zomo ya fi kare gudu ko haɗa su ba za a yi ba amma me yasa zomo yake kare yake kama zomo zomo yana tafiya ne yana waiwaye idan yayi gudu yayi gudu ya gudu ya kwanye ta gudu ba tsayawa wai sai ya tsaya ya leƙa ga karen nan yana bi na kuma in ya tsaya din fa in ya hango karen a nesa ba zai ci gaba da tafiya ba sai ya ga ya zo kusa da shi dab sannan sai saka arta da gudu haka lokacin da yake wannan shi kuma kare ya samu damar da zai danke shi amma da tafiya yake baya waiwaye to ba za a kama shi turfurfur ya bace amma zai dinga tsayawa yana waiwayawa to shi yasa mai tafiya a hanyar Allah baya waiwaye kai ka sa gaban ka kai ta tafiya mai zagi zo shiga kunne mai yabo zo shiga kunne mai zagi zo shiga kunne mai yabo zo shiga kunne kada biyun nan su tsaye da kai kada yaban da ake ma ya tsaye da kai kada kuma zagin da ake ma ya tsaye da kai kai ta tafiya har sai ka je kofar aljanna inna zalika lalle wannan min azmil umur yana cikin manyan al'amura da ba kowa yake iya samun su ba na'am wala tusair khaddaka linnasi kada ka dinga karkatar da kumatinka ga barin mutane takama kenan da fankama da nuna isa mutum ya zama babban mutum ko mai daraja yana sa kumatinsa da mu kudi da arewa ana zazzara ido magana ma ba ya ba in yi magana ma ba a ji sai an isar ma abin da ya ce kaza ko da tsabar jin mulki da sarauta da Allah yake kakkai wannan linnasu ga mutane kakkawa mutane takama da fankama da nuna isa da jiji da kai wala tamshi fil arzi kada kai tafiya a ban kasa marham da takama da jiji da kai inna allaha kashina lalle allah la yuhibbu baya kaunar kulla muhtalin duka mai nuna takama fakurin mai nuna alfahari allah baya san mai takama da alfahari wa qasid fi mashika ka tsakaita a cikin ka ba takama ba lakwalako kaka dinga kuma tafiya lako lako saka saka haka da kai ka zama wani susu su sha sha sha sakare a kai tafiya ta mazaje ba ta takama ba kuma wulakanta kai wagadu min sautika kuma kai kasa da muryarka haka zama mai harguwa mai hatsaniya da hayaniya inna ankaral aswat lalle mafi munin saututtuka gaba daya la sautul hamir shine sautin jaki wanda shine yake shasheka da kukansa ma ba dadin ji to yace to ka ka kiyaye kanka daga sautin jaki wanda maganarsa babu nutsuwa a ciki babu kuma alkhairi to nan za mu tsaya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Allah dan saurara bayan an tashi yanzu Ah, ana tunatar da waɗannan mutane cewa suna da zama a yanzu wanda ya ji ya je da wanda bai ji ba in kuma da sun je ga baki ɗaya su shigo cikin masallaci immediately ana tashi yanzu yanzu nan na farko akwai alai sa'adu guda akwai alhaji giradu stal suleiman akwai muhammad al-mustafa gambo akwai alhaji mai gari akwai alhaji ahmad muhammad akwai malam ibrahim aliyu alkali akwai malam rilwan isa tela waɗanda mutane guda takwas ko guda bakwai idan an tashi yanzu yanzu na shigo masallaci suna da zama a yanzu wani shi ne sanarwa da muke da ita alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malami wannan tambaya yana cewa <clears throat> malam jiya mana shekaran jiya kenan don jiya muka samu tambaya na ji kana kafa hujja da littafin alkardawi kuma ka san shi mutum ne wanda yake da matsala a akida kuma yana da alaka da yan ikwani musulun wanda su ma suna da matsala a akida malam to don allah ka wayar mana da kai game da yadda za mu yi mu'amala da littattafan malamai irin su alkardawi to ni ban san matsalar da kardawi yake da ita akida ba da kamata ya ce a littafinsa na kaza ya kawo matsala akan akida Shi ne zan fi ganewa dan ni ba a gaya min magana game da malami sai an kafa min hujja da dalili ka ce a littafinsa ni na da littafinsa sun fi hamsin to sai ka ce a littafinsa na kaza ya ce kaza akan Allah ko akan annabi ko akan musulunci ko akan aƙida daga cin abin da ake kujirewa a musulunci to wannan shi ne zai ban dama sai in je in duba in na ga haka ne to sai ce yana da matsala aqida abinda na shina dai yana da sassauci da sakwasakwa a wajen fatoyi wasu lokuta fatoyinsa sukan zamo masu sauƙin gaske a wasu bangarori a wasu lokuta na san da wannan ina jin sa a program ɗinsa na shari'atu wal haya da kuma irin wasu program ɗinsa da yake gabatarwa da kuma wasu littattafan nasa ina ganin wannan sannan na san akwai manhajul ikhwan da suke kai wanda malamai sun musu gyara suna cewa na'amalu fi mattafaqna alaihi wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi maktalafna fihi wannan manhajin malamai suka ce ba manhaji ne mai kyau ba za mu yi aiki a inda muka haɗu mu ba wa junanmu uzuri a inda muka saba suka ce a'a sai dai a ce na'amalu fi mattafaqna alaihi wa natahawar wa nunaqish fi makhtalafna fihi za mu haɗu mu aiki a inda muka haɗu inda muka saɓa ko mu ci gaba da tattaunawa har sai gaskiya ta bayyana wannan shine gyaran da na san an yi amma a babin aƙida a rubuce ni ban ga wani guri da kardawi ya faɗi wani abin da ya saba aƙidar ahlus sunna ba ko ya rubuta ba na san dai a fatoyi wannan ku kowane malami irin su ibnu hazamin da sauran malaman sunna da yawa akan same su da zallat wani sai ga fatoyinka ba duka za ka bi ba akwai fatoyin da sun yi sanyi da yawa ko sun yi zafi da yawa ko sun buɗe kofa da yawa wannan dole a toshe ta ibnu hazamin yana da irin wannan da yawa kamar mas'alar kiɗa sun yi rigima da shak albani akan wannan shi yayi alatu taraf shi kuma ya fi gina wanda suka ta magana akan shin kiɗa duka haramun ne ko akwai kiɗan da ya halatta shi kardawi ya bi mazhaban ibnu hazamin akan cewa akwai kiɗan da za a iya ɗan taɓawa dan kaɗan shi kuma wannan ya bi mazhaban shak albani cewa kiɗa haramun ne duka koma wani iri ne in ba na kai amarya daki ba wanda ake ranar sallah ba shi kaɗai ne halal shi kuma sau da biyu ake a shekara kwana ɗari uku da sittin da biyar kwana biyu kai aka halatta a buga wani abu wanda yan mata za su abin nan suke ranar sallah ragowar ka duka kiɗan kaciya kiɗan kiɗan kaza kiɗan kici duk kiɗa ne waɗanda suke dukkan sautin shedan ne to kaga wannan fatoyi ne a fatawa kuma ba a cewa mutum ya bata dan yayi fatawa sai dai a ce a kafa'a ko asaba in asaba falahu ajran wa in akhfa'a falahu ajrun wahid sai haka ka ƙara bincike sai ka rubuto min a littafin da kaga ya faɗi wani abu da ya saba aqidan ahlus sunna dan ni ma in duba in gani malam mai wannan tambaya yana cewa shi malam ko akwai wani tsari da addinin musulunci ya wajibta akan mata in za su fita ta kaba su yi ko babu abin da ake kira takaba dai abubuwa ne guda uku na farko mace ba za a nemi aurenta ba tun ranar da mijinta ya rasu har sai ta gama ta kaba. wata hudu da kwana goma ga mara ciki sannan haihuwa ga mai ciki wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara to wannan za ta yi wata hudu da kwana goma ba za a nemi aurenta ba na biyu ba za ta dinga yin kwalliya ba amma za ta dinga yin tsafta bambanci tsakanin tsafta kenan da kwalliya tsafta shine ne wanka ta wanki kwalliya kuma shine ta sa su jambaki jagira su hoda su eh, yan kunne sarka kitso mai kyau kunshi da sauransu wannan ba za ta ba lokacin da take ta kaba na uku ba za ta fita daga gidan ta kaba ba har sai waɗannan adadin ya cika shine kai abin da ake kira ta kaba ranar fita ko ba wani biki ko taro ko a ce a je a ko wani abu ko a siyo kayan kaza ko a rarraba kaza duk ba a wannan bid'a ne da al'adu marasa kyau haram mai wannan tambaya ya ce shi droga ne shi ne buge wanda ba musulmi ba su ya ce to kwa ka fara a kansa idan mutum ya buge wanda ba musulmi ba ba wata kafara a kansa sai dai diya da ake bayarwa in ba ma guje ne za a ba da rabi in kuma kirista ne za a ba da cikakkiyar diya da ake ba da ta musulmi ko kuma rabin ta musulmi sannan shi ko ba ma guje a ba da ɗaya bisa hudu na diyan da ake bawa musulmi wato in kirista ne kenan ka biya miliyan shida in ba ma guje ne miliyan uku shi shine abin da ka biya danginsa sai in sun yafe sun ce ka siyo akwatin da za a binne shi da kuma giyar da za a sha a wajen mutum binne shi to ya ka yi ba sai ka ba shi kuɗin ba kawai Allah ya malam wannan tambaya ya ce da gaske ne in an sha ruwan zanzam da nufin allah ya ba wa mutum lafiya daga wani ciwo da yake damunsa wai zai samu saukin kwarai da gaske har littafi aka wallafa akan zanzam sunansa izalatu dahshi walwala an mutahayyir fi sihhati hadith ma uzanzan lima shuribala wanda Sheikh Albani yace hakikin sa na wani malamin Iraki ya kawo falalar zanzam da guzurin zanzam da shan zanzam da malaman da suka sha zanzam da kyakkyawan niyya Allah ya bude musu kwakwalwa suka samu ilimi kamar al-Imam ya ce lokacin da ya zo zai sha zanzam yana tsaye akan rijiyar dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya taballa in ka tayi shan zanzan sai ka sha ka koshi sai kuma ka ɗebo kofi guda ka zuba a kanka ka jika jikinka da shi to da ya haka sai ya roki Allah cewa tunda annabi ya ce ma'u zanzam lima shuriba lahu Allah ka bani ilimi irin na barkoni da hafiz ibn hajar asqalani an ce ko bai kamo su ba dai to fa yayi kuwa a fagen su saboda wannan Allah yana amsa wannan kuma Sheikh Albani yace ya ga abun mamaki lokacin da ya sauka ƙasar Saudiya ya je Umara likitoci sun ba shi wani lokaci da za a yi masa operation akan wata cuta da take damunsa yace da ya sauka sai ya daina shan kowane ruwa sai zamzam yace da ya dawo aka zo aka sake auna sai aka ga cewa wannan cutar ta kawo baya da bukatar sai ya masa operation yanzu yace to shi ya ga abin mamaki dangane ga mujidan zamzam to sai masu bukatu da neman addu'o'i ga sunan kala kala yadda aka saba akwai wani da ya ce an sace masa babur yana addu'a Allah ya sa a damar da shi yana neman addu'a akwai masu neman addu'a game da rashin lafiya iri daban-daban Allah ya yi musu akwai masu neman nema ‘ya'yansu shari'a ilimi hadda Qur'ani da kishin musulunci akwai masu neman aiki aure admission jarabawa akwai masu ciki suna neman a musu addu'a Allah ya sauke su lafiya da masu taimaka addini Allah ta'ala ya taimaka musu akwai mutane da suke taimakawa a cin nasarar wannan tafsiri da ayyuka da ake a wannan masallaci muna musu addu'a duka kowa Allah ya saka mata da alheri kuma abin da jama'a suka bayar na taimakon wannan kwamiti da yake yin aiki don kula da waɗanda suka musulunta da marayu da sauran ayyuka kowa Allah mai masa ninkin ba ninkin na abin da yana alkhairi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk